sake ba wannan masallaci masallacin juma'a na bauti wanda ke alaƙa wajen Allah a jaso gudu ta cikin alƙur'ani mai girma a kowane irin watan Ramadan yau talata a ashirin da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran Allah ta sallallahu alaihi wa sallam gaban duniya. Ina cikin suratul shura aya goma sha hudu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

fara bayanin wannan aya muka ce wannan aya tana da jimloli guda goma irin eh, Qur'ani ita ce ayatul kursi wanda suka haɗa jimloli guda goma wannan umarni da hankali kace fa kidalik da fa'alu wasta fi qara'u yadika وقل أنت ما أتى الله من كتاب علمت لكم الله ربكم فلا أقالنا ولكم أقالوا يتبين بينكم da يشهد بيننا وبين المسير mudurai guda goma kowace kuma tana ɗauke da ma'ana wadda yake ta umarni ko ta hali ko ta bada labari game da Allah. Duk Allah ya yi wasu suna wannan yunfe ne bayan ke ya ya muna cewa da shi da alaƙin na dini ma wasu sabi da yi wannan kuma ya da wasu ya zuwa da yi ma wata wata ana da wala ta tafawa ka bo ba alwai الله يهدي إليه ويهدي إليه من يريد الله ويرفع الله يا هذا الذي على النبي عيسى لا الدين لأن ريونا النبي لا الدين شيء النبي إبراهيم يتبسا شيء النبي نوح يتبسا شيء النبي عيسى يتبسا وأنا ما كتب هذا الجيا كل الأسماء له على هذا الجيا hadisi ɗaya ce ko wani cewa annabawa a jiya su na shirya su suka faranta Allah ya ce su yi kasa muka ba sai bayan hujjoji sun zo musu bayyanannu to tun da an yi bayani haka a addini na fahimta da yake da sai da fito sallam falgani fadin saboda kai kai da abubuwa ga ubangijinka za ka ce a yi addini da na ake yawa yake ka fara dawa zuwa mutane da ga ajin alfaru kina zuwa ga alfaru wannan bayani da wani kawo wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin haka awatira da muslimin kan ka so da mu wa lidhalika fatu da haka a cikin da ta farko shi ba sai kira zuwa ga ya ta lungu da ba Allah yawa ya kauye ko sun yawa me ke ce da wani yawa me ke ke wasu me yin ma wani gyara kan ya ga kuskure me ga faru da ya ga kuskure gyara ko ya ce ko ta cewa kuma ne ya dawa in kama buke da kina sai kama kila kana haɗa wasu kana koyanka da shi ne a inda kake shir'awa ayyukan mai da aka wuce ka yanzu ka fi ko kasantawa ina kewa mutane ba da haɗin kwarai kai ba ta aikata a kwarai ina kewa mutane wasu daidai sun kai ba da na ce kake ba tana kewa mutane sai kasance ya kana shi kana yi ne zuwa ga kanka zuwa ga kanka wannan yana ɗaya daga yi da ake fita mutane da yawa wani yana so rayuwa ne wani yana so wani yana ya amma shi ne dai kowa sai alaƙa da kai-hai, alaƙa sai da makusanta ne alaƙa sai da makusanta ne alaƙa sai da wa shi ne na wa'azin ma in ka jera yake kan abin wani mai kan abin da abin kan wani ne da ke zaɓi kan wani da ɓaci wani da shi na ba a da da a shi har ya da da shi ce ko da harshe ta ya zuwa sallah babu wanda ya aka ba Allah ba amma kai muna kira wani a duk da kira gare shi wanda ka iya yi to ka tabbata ka yi a zo a wuce a wuce to mutane kuma daga nan da wanda ke daga nan kawai nan ka ba abin da suke ta kyauta ba jumla ta gaba wannan babban abin da aka rasu a wani lokaci mutum na da awa yana yin sau jama'a ni ne faɗi za ta yi tafara ni in ni faɗi mutane za ka ji don haka sai mutum yana bauta ma mutane yana biyu ra'ayinsu wannan yana kuwa a wannan zamanin ya yi kuwa sun yi fikiri da game da kaza da fa a cikin tunani za a ce na fi kira za a ce wanda tsoro ba su ba da wanda ba su tsoro ba da ya kamata ka yi shi da mutane su wannan halin da fada sun lallata sai ne sai na yi magana a kan komai a cikin wannan yanayi da ake a da magana ta so a yi magana a irin masu wani magana ta tariya abin da ya gaya muku mutum ba samu wato da suka ga a gina da ya Ukraine da Rasha suka ta da gina da ya ce da ba ya da miki da an ta da ko a a ce sai ka ga gina da miki da al'amuran da ba ta ku ci masu hayari da komi an jira yi ko matsala a ciki da kawai kamara ne ya ce ba ya sai da ba duniya kayan ajiyarwa duk malamai da kuma to ga sai sai ba kai mara sai bi sai da shi yi. abin ya da wannan lokacin ma ji kwarai da gaske kawai ya ta adina ta da kowa za ta ya kafa da ta shauki ta shauki kan lamarin kullum ya ta wannan ya shi da aka kada akai shi da ba sai aka ce shi kuma da tsawon ya ta za ka kare biyo kawai shi ba sai ko baka kamar da sai zai da bi ya za ka kare wala ta a hawa ana yi ta koyon mutane abin da ka zai fati da ke sai a ne sai a bari sai ne mai ya so ba ba shi ke bi ba ke bi me za a yi ko yabawa idan kai ka burke mutane ko da alƙawari ko da kai duk wanda ya kaza ya ci mutum mutane karatu ya tafiya ya gwada da lokacin mutane kawai ka Kika ga wasu ana yawo da biyar da biyu da da suke da ta'assu da Allah kuma mu ba da ba na ya shirya zai yi akwai can gaure amma mutane ba wannan suke so da kai ba sai ga wannan abin da mutane ga Allah an ce sai tawa game da zama da kullum babu ba dole ba ne sai a cikin ra'ayin ka game da yakin kaza kaza da ya taho dole ne ke da ana nuna kada malam kristo ba da a wannan ba wani irin ke yana da kamar masu da kuma malamin tsakanin da Allah ko kuma duk wanda da aka ta alƙalamatar malami abin da yake karuwa kan da ma ya ka fara kawo mutane ka zan malami akwai wani da a da suna da gudu suka da suka fara kamun mutane da yawa sai ta da tafiya dama da ya yi kuma Allah yau mutane da yawa yadda ake saurin karatu wannan masifa ce wannan bala'i ne wannan abu ne wanda ke fitar da albarka kuma ke fitar da lafiya kuma yana annin yana ta sa kule ya ci raka ya wace ba mai alheri kawai kuma da kullum amma kuwa ne liman mai yanzu a cikin arewacin Najeriya Najeriya da su kafa shafi da Najeriya wakilcin majalisi ne da ya haɗa da manyan manyan masarauta matsala ke kawo ko da hankali na dariya ka ga sun ta shi aka ga an kai ta ga rayuwa ta ko sai ta tani rijiyar da ni zanne a ga ta dokta bashir zaune ka ga ta birnin kudu zaune ka ga ɗan ɗan ahir bauchi zaune ka ga ɗan ɗan tsari bulan wata zaune da kan kan ta sun kai alawai ji kaga mun masana a cikin ruwa ta to kuma alam kai ka ta da shi ta to na makuma kuma da ma yake ta go lafi lafi kai wanda ba ku ilimi wani kan da ake digiro ta ta samuwa ɗan ɗan cikin nan ta kasa damuwa ɗan nan ya je ba ya kasa ne ba da yawa talatin su arba'in su hamsin saura sun suke da ya kasa ya dawo. Ƙur'ani har da cewa shekaru da ta ko ina ba sai dai da ka daga tsaro sai sai rura sai za ka sai kewaye gaba ɗaya wurare kaɗan babu ya soja amma shi zai zo babu tsoron zai zo ya na koma a al'umma iri shi ne ko makoma kai ya mata ya duka kuma kai ya kamata ya jira akwai jarin ba shawara ta yi da ka ya kai da shi an nan to da arewacin da Najeriya dan da inda ya kamata ta shi kai da bai gama arewa ba kan ne ya ce da aka gama haka ba amma shi zai wa mutane magana wannan abu ya kai daga manyan masifun da muke fuskanta lallai lallai mu ne mallamai su shigo dole su tattauna game da mutane amma su kwata waɗanda a rarrakin su kuma sai sun haɗa da wasu masana kuma ba su so shari'a zai fito ya ce ne mun ce a ai kare wani musulmi ne masana ne wannan sa wannan sa ne wannan professor ne a lauci kaza wannan kuma da yake da ya kai kaza wannan ya tattaura wata matsala ta shahi mutanen arziki a Najeriya sai a tattauna da ana iya cike kowa a yi magana kuma kowa kuma sami jama'a amma sai da kiya abinda suka fi suwa na karar wani karami ya da ya da wanda bai kai ba wanda ya tsara ni ya kasance wani abin suke cafka domin su yada matsayin da sai kasance ba mutum zai cewa yana cikin analysis da ya shi abu da ya magana ya yi kafar da ya zama social media ba wani shugaba

kawai saboda ɗaya abu ne wanda mutane da suna jin kawo wari a kan kawo da wani shi ke wari ya kawai saboda yana game da bakin jikisi wari ya kawai ta kowa game da shi ba a kuma da suka da shi amma ya ɗauko yana da domin talibin a samu a samu gani ce ce ba da wannan abin aiki ka ba ba da kai ka bude ba ba dai ba da ke yi ko da shi kake yi mutane su ana fanzi ana kina da mutane addu'a sai ya faɗi da ka fi da shi kawai mutane addu'a amma kai alaƙar su na saboda sai ki ba ka ga wani ilimi ilimin gaba ta tsakiya karatu ne aka na ta sake a idan ka fito ba kai ba duk wanda kai ba ba za ka ɗauko mace da gaba ta tsakiya in an tuce ka aka ce waɗanne kasashe a gaba ta tsakiya da ina zuwa ina definition nawa akwai na gaba ta tsakiya wanne ne definition na kaza wajen ka san ko ɗaya ba da shata suka amfani da shi ne ke tafiye da dubba kasar ba kan amfani da kama kama kuma ala tsore da suka bada amana a cikin gari ta shuwa mutum ya sa mutane zai karanta da litar Allah mutane su zo sai ya koma yana karanta da su abin da ba shi ya sani ba ya koma yana karanta da su abin da ba shi suka zo ya karanta ba mutane su zo mutum ga cin cin a suka kusantar da su ga Allah koma kana ta ɗauki haushin ka da wani ka koma kana ɗauki faɗa da wani ka koma kana ta tsoro da matsalar da kai ka tafi da ainihin yin ciki da wata za ta jika da shirin da za ta muji tsoron Allah ya ka ce da hawa aru ya ka ji tsoron su ya haka ka yau da yawa in za a tafi da wata da ya kamata a ne a social media da jiyarsu. shi kuma bai malamai za ka fi gaya musu abin da suke so su jiya wanda sun jiya za su zama mai ne ko kuma da a cikin kuwa bai kulle ba haka kaza kaza sai aka yi kin da a kan so na dawo ne ne hanyar da shi ne abu za ta kai a da bi so su da da ne na da malamai Allah ya ci

ko na aminci a zaɓu shi a gaza magana da su kuma yake zuwa ga mantu ya ila kuma da afirka yake da kuma za a amfani cikin galala a cikin kalmiya da wani da da ya da kuma da Arabia kuma da dadi ta ta da ake ulama sai an ta dunya mace sai an ta kai wa'annan manyan sun yi da sati uku ta magana a kai mu da babu wani abu ko da wannan maganin ku wacce ba ba mu yi wani wani musulmi wanda suka yi ba su da su ba ko da in ba ka cancanta kai ka yi kuskure misali in ba ka je ka yi ba asibiti ka yi CN kuma ya yi kuma kuma za a ba ba a yi da shi kuma a yi da baka je ka shi da ba dani kuma ta misali ta fara da akwai ba Allah ne masu tsoron zuwa ne sun sai da ka kuma da ne kai kwanta da su za su ke bude da haka za ka fara da ka ce musu ne za ku tsoron ka kuma su da amma don Allah wanda aka rasu a kuwa kuwa da mutane su rubutar da mutane su rubutar da waɗanda ba su sani ba su rubutar da su cikin mallaka da sharikin al'amuran yau da kullum ya ce Jima'an zartar mu da abin jumla ta gaba ka ce na yi imani duk nau'in littafin da Allah ya saukar suwa zaka kitab na ismu jinsi ne ta fada da attaura da injila da zabura da sufi tsari da sufi musa da al alƙur'ani da duk littafin da Allah ya saukar suwa zaka wannan ya nuna adadin shi da mutunci yana imanin da littafin da aka saukar suwa ko da su ba abu da littafin ba su imani da Qur'ani ba yanzu da aka zo ka san at-Taura ba su imani da Injila ba ba su imani da Qur'ani ba wai da aka zo ka san ba masu cewa su da yake yanzu ba su iman da alkur'ani ba amma wannan ba zai rayu musulmi kuma iman da littafin su ba ba sun sun yi alkali ba ba in an kwakwance su ne wa kun aman su bima an zara Allah min kitabi ka ce ya yi manda kuma Allah ya kuka suwa nau'in littafi wa umirtu li a'dila bainakum kuma an yi min umurci muni in yi adalci tsakanin wannan aya tana cikin aya da ke nuna mu'jiza ta alkur'ani to da wannan aya kuma da wata sura ta shura ta kare ta ila a makka ne amma sai ga ta kasu annabi min ne ne wa min fu bi a asila bainakum wa min fu asila bainakum ayinu mutu ni ya ji ta kare wa ka arci wa ta shugabanci a ga mamaji annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ta shugabanci da yake zaka da hukunci ba ko aka makka a asila makka a koyi musulmi suke musulmi wanda ba kawo su ba karin jari amma a cikin an kuma shi ta haka ta haka a cikin shi haka shi jama'ar yayin madina sai an shayi shi da musulmi shi gabani gabanin na zai wani kai ayyuka da da sauran yahuda wanda an madina wadanda ba musulmi da mushrikan da an madina da duk gaba kai ya kasance a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ya yi adalci ga ya yi adalci ga irin waɗannan zanen cikin Qur'ani wanda ya tashi ya rasu ce da suka rike ga mai tsakawa Muhammadu An dan Muhammadu dan ya wasu da bai dalimi da zai gadi Mai lamari ne zai yanki Allah ya ce inna wa ina kan Ya kautar yace mai kulli li rabbika wal has inna ya kawul aftar Allah ce mai ina wa ina kan kautar kai da mu muka baka take a kautar ni ka take da ila wani ta da zai don ka kai da abubuwa da wasu da zai gadon ka kautar Allah ya ce fa rabbi ka wal har. da sallar kuɗi da so ta ga kuma lokacin da aka ta annabi da kuɗi ko ɗaya mata sallar da ne so ta ya kuma shara ce za ka samu raƙumma da yawa za ta soke ko shi sa da so ta wadawa ya soke har raƙumma guda ɗari da je a da ta guda wanda cewa ya cika abin da Allah ya ce zai yi shi ne wannan ne wa utu da abin da ya ba ku mu ce ne da ni adalci tsakanin ku wato zan kai lamari na zai kai lokacin da zai yi shugabanci a in yi adalci tsakanin ku ni adalci tsakanin ku Allahu rabbu na da Allah shine ubangiji na da ubangijin ku don haka shugabanci na zai tafi akan tauhidi akan bauta ma mata Allah lana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan mu suna gare mu ayyukan gare ku wata la ilaha illa Allah magana ce da sawa addini wannan tana magana kai da ahlul kitab ina cikin da mu'jiza alqur'ani an so kada ita maka amma abin da ta ina magana ta da ahlul kitab ya ubiyar bainana wa bainakum babu jayayya kana da ku babu jayayya manta da babu zuwa tsakanin ko sun ce wannan kayan a wajen da suke haji ne abin ta Allah zai samu duka mafi kuma kuma da Allah ne za mu koma mu duka saboda haka wannan ayar ta kunshi jimloli guda goma wanda ke umarni da hanyar da ba da labarai da sanar da mutane da lamarin yake da wanda suka imani da arziki da mutane na ya da komawa ga Allah wa ilaihi masir Allah ya sa mu ga Allah bai Allah ya sa mu gani kyawu Allah za mu dakata yau za mu yi tafsiri da yawa ba saboda ya kawo cikin da in mun tafi wata shekara akwai wurin tashi wanda ya kamata a tashi a kai alhamdulillah muna ƙara gode ma Allah alimun ne da mun da zabi ke fadi mun da mun da Allah ya yi muna wannan wanda yake a duk shekara ina aura muna lokaci aura muna nan aura muna dama mu zo mu zauna a wani kaya mu faɗi abin da malamai suka ce mafi yawa da mu suka ta aya ya mu karanta da abin da ibnu kasir ya ce da abin da kuma da ibnu shakir ya ce ga sai ba mu sabari ya ce ba mu sabari ya tuka wannan aya cikin abu tafsir ga abin da ya ce ga abin da ya koyi tuku a cikin tafsir ne na kitab tafsir ya ce domin mu ya ake ba da sirri muke yi ba ko da kai kan mufassir wanda ya fassara ta aya ya kai sai wanda bai kai haka ba yana mai ne hikaya ne sai dai kaito wannan aya kun ji da malaman tafsiri suka ce wata aya suka ce malaman tafsiri sun kasu kashi biyu ga fahimtar ta wasu sun ce kaza wasu sun ce wasu sun ce kaza kuma Allah Ta wa ta ya yi mana taimako ko mun isar da wannan ko ko muka ce ko mun tsaro Allah inda muka yayyayi Allah ya tsara mu inda muka yayyayi ba da yawa Allah ya tafi Allah cikin ni'imar da ya yi muna ya inda mu da ɗaliban ilimi a wannan majalisi da yawan so inda muke karatu ne har shekara ta kare don haka majalisin mu na karatu da majalisin mu na tafsiri lokacin da aka yi ana gyarawa wani lokaci nan take kuma ka gyara mu gyara wani lokaci sai an tafi a faɗi cewa an yi kuskure waje kaza kuma in mu taho mu gyara ya mika godiya ga wa'annan ɗalibai ilmi da zama a wannan majalisi ma ita sai da an rasu da rikin bukata a yi da ake saboda ba aiki yawa ake bukata ba aiki mai kyau ake bukata kwara ɗaya in kwara ɗaya Allah ya karɓa ma to ya kasance ya baka kuma idan kwara ɗaya da Allah ya karɓa ma da ya kasance kira ne zuwa gare shi tauhidi ne ibada ne ilma mana rawar cikin ɗalibai wani majalisi aka buɗa ce na sa aka yi koyo ba ga ƴan masallaci ko ya shaidu ban yadda magana ni ba ta tunki tunki ta kun ba ki shi ba abin da kaje da ku usulul salata ba ku da dalili da kitabut tauhid da kuma nurul albabi su da kai amince ne karantar kaba da da arewa da da zai da da cikin da da kai nan baki baki na za ka Allah na taimaka mutuwan wanda ke tare da mutum da a wasu haka haka gani shi wani yake ko an sa wasu nake waɗanda suke zama majalisi na ko na ta kuje ku zabi wani basu su zabi ne ba wata biya da muka ba su yake ne su san ba daidai bane kullum muna cewa ba daidai bane kamar mu ce kuje ku yi sabon Allah ne ba ku ba cikin tafsiri akwai mutane da suka tafi suka tafi da musamman lokacin da tara rawa muka ba mu gudu ba kan tabbata wani sirri zo da da a wanda malam Hassan Mu'azu yake jagoranci malam Hassan Mu'azu yake yake shugabanci kwamitin sai da kwamitin karanci kare sun yi tarmitin sun yi tarmitin domin ga da wannan tafsiri wani kaza wani kaza tun da kuke ganin su wani ka kula da kaza wani kula da kaza kun ba yanzu aka saka ba a haka tafsiri shi ma zai shigo sai wannan tsari tsari sai Allah ya saka musu da aiki Allah sai ya ka yana da kishin a hito wata ran ya kira ni da kawai ka kira lokacin da ka fito wata ran yace wata ran kashi waya da ne fito a da har ka kashi da tafsiri sai ga sai kashe waya da gaba ke a ga zai zo sai ke nuna ko ai da ya za a yi fito da zai Allah ya saka mai da alkhairi ina cikin wanda muke tare da su tun tun tun tun ne kuma ba mu taɓa ganin ko da su wata alkhairi suna kyauta musu da shi cikin ikhlas kwamitin wani sallashi shi ma wannan kwamitin wannan masallaci shi ma yana a kokari yana so mu yi tasiri a masallacin kuma ya dukkan haɗin kai da ka daga ranke jiniya a ciku Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu jirga da mai tabbatar da tasirin ya ya akwai alaramma masu alawo alaramma Allah ya sa su kama da alheri ya sa da da ya dace kama da ciya ya yi kama da ciya yana da biyayya yana da kokari ga cewa muna kyauta da to nasibu wallahu asibu wa razaqi Allah ya hada muna roƙo Allah ya kara maka ikhlasi Allah ya kara tabbatar da kai kuma Allah ya kara bari mu tare da kai akwai shi malam da malam Sama'ila wanda suke karanta tambayoyi wanda su kuwa tuntun tuntun tare da su kuma su ma ba san komai gare su ba sai alkhairi ya musu alkhairi ka tabbatar su da ikhlasi akwai marasa ya kuka ba ya haka ke kokarin da cikin koke amma da ya ke ya rawa da ya ke kokarin ya da cikin da karatu ya ya yi cikin kudin shi shi ne ni da kaga an yi wani bidiyo a kan yanki wani bidiyo a daura shi wata tana gani ya fara yawo da kira shi ne ce wannan bidiyo ba zai ce da shi mutu ba ka san ba da kowa mutu zai ce amma ba mai cewa da shi tun da dai ake tabiya a ba to suna kokari kwarai da ke da da mun amma da wasu shekara ne da talabci ma ya yi baya kuma wata shekara insha Allah shi wani akan kokari da ya baya kuma da zai ci gaba da yi a nan gaba da ya Allah akwai su mana alaƙa da su mana tsale da waɗanda ke kokari a nan wajen kai da kawo da karɓar taimakon marayu da tattara taimakon marayu da muke yi akwai suna tv da jagorancin ɗan uwanmu ah, dr ibrahim bisina ah, ana roƙon Allah ya na da aka fara sa shi a wani da karuwanci da da ke abuja da ke nauyin sa wannan tafsirin ci yanci twenty ya yanzu Allah ya saka musu da alkhairi akwai tv sun dr na akwai tv akwai tv ƙarƙashin

akwai NTA Sokoto wanda ɗaya daga ciki wanda Sokoto kalli ya kuma alaƙa da Asimu Dogon Daji tare da ta kama yin Sokoto for local government muna hoto kai kaka da alkhairi akwai yafi ƙarshe da jama'a za su bi a wai ta musu kuma muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai Liberty TV su ma mun ji daɗi muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai al'adu FM su ma akwai Calipers akwai udus akwai udus akwai alama akwai garkuwa ɗaya da yawa wanda an ga musamman ga suna tv daga shafsu ya da yawa muna roƙo in ba mu Allah ya Allah kaka musu da kai akwai aiki a taimakon marayu da muka nema kuma alhamdulillah kuka yi kuka ka fara a cikin maru aka ce an taimaka da yawa da ba a taimakawa ba a wannan shekara wai da annan masallaci sun yi wannan taimako kuma a lokaci suma yi kokari sun taimaka, kuma an samu naira miliyan dubu ɗari da tarin da bakwai da shida da ashirin Ina fata duk wanda ya ba na nashi taimako ciki Allah ya sa da alkhairi. Allah ya bukata waɗannan marayu da za su amfana ya saka mu kai ina ƙara jaddada cewa wani cikin na marayu shi ma yana ƙarƙashin jagorancin mala yake duk abubuwan da ƙarƙashin jagorancin su ke ba sai Allah ta ba da kala a wasu kai har dare ana to faɗa da kuma faraya yi da kai wani mutane mata ba kuma sauran su ma za su yi baya yubilar ba za mu fara ba su abuja da muka ke, za mu ji akwai da muka zuwa mu kai ma a gidajen su cikin su akwai wanda wasu su ɗan uwa ne da aka yi da'awa da su ya kara su kai da da su ake biya cikin nan imamu malik ya kaji mana zama shugaban wannan akwai mai akwai shugaban wannan kuma wanda yake shi ma ya rasu kan doka alaƙai akwai akwai waɗanda su kan lafafi akwai waɗanda sai ake da'awa da su gari su ba dole bane tare da muke da'awa mafi yawan su ba tare da da'awa ba imamu malik wasu suna da'awa a cikin kuma a cikin su to mukan yi ba a tsoka a so mai ba da kuma jansu wanda su mai ake sa gidajen ba su saura ma suna aiki gidajen su mafi yawa a ba su akwai waɗanda ake cewa sai sun taho a bangar su a basu amma dai yawa ana iske shi da ne a ba Allah ya saka da kai a kuka ya ba kowa bukata Allah ya sa saboda shi masu ayi kuma wata shekara na sabu bakuncin da jima ta daukin su ko ko malam Muhammad Lawal Yoki ko yanzu ya Allah ya sa iso wanda za a shi goma insha Allah ya sada muna ko sanoni waɗanda za su amfane mu daga nan sai mu yi addu'a a kafin shi akwai tambaya ko akwai tambaya ake jiya da aka aji an suka ce sai kuma ko aka da ya ke malam da gima ta da ya kace da ta mu ne ta Thank you. kuma ka da kamar lafiya da jawabu kullum kullum kuma suna ya taka da kai Allah ya sa alƙairi kuka yi cece mu gaba ɗaya ya kasance mu Allah ya sa ya da ya da aka ta wannan wata. Akwai da sai aka ajiye ita a ta da ita. Akwai da na da yi, suka rika bayan gasa kuma ki za ki kwace suke ji da ku shawara su yi mawa kuma amma wannan sun ta fi yi suka ce Allah ya kara malam lafiya na islam suka ce malam mu ya kasar yi ya kai na kuma an tafi na matsayin da shan koda a cikin kowane ƙarshen

ta farko dai duk waɗannan abubuwa aikin lahira na shin kuya da zakuwa wani mara lafiya ya yanzu sanadiyya da ya samu lafiya shi ta aikin lahira ne kuma shi ma Allah ya karɓar mu kana iya zama sadiya aljanna ku ko da kin waɗannan za'awa da shin kodan nan ta an ce zuwa wata sa'ati wata halaka tana iya shiga kuna ku kai da kudariya a cikin ashar wasu ta yi ma wata da ya kusa karamar da wani mutum ne da ya samu lafiya ta ai ba kai aikin ladar ka yi ba sai ka yi liman da ta ji wai kwallon su ka na ta yi ka tsaya ka dage ka mai da hankali da wannan aikin ladar ne aikin taimakon al'umma ne musulunci ya zo don aka ɗaita Allah da bauta sannan a taimaki bayan Allah. ka wannan aikin da kuke in kai sai wanda ya rage shi yana iya samu cikin ci kuma da zama cikin rayuwa to ana barin Allah da kan shi shi ana kan sallah don shi hadisi ya inga kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah sai kun gabawa yake na ci ina da zai tsawaitawa sai ya kura kuka sai gaba da ya ce tana ta rashin rashin dafi sai sauyi yake sallah sai na tsasan gaba an yanke doguwar ibada sai yaro in ka kuma tana jin zafi to ya ce da ciwon koda wata kai amurki da za ta yi wata da ta yi kasar wutashin jiki ne ko ciwon jiki da ta iya ko magani lokacin niyya irin wannan aikin na ku aikin ibada ne lokacin niyya insha Allah yi ne ba zai hana muku shi ma neman lafiya ne kuma ba zai hana muku samun tsari da ake samu a cikin goma ƙarshe ba Allah ya taimake ku ku yi muku jagora na zaɓi ya ce da imomin Allah da ba su ma a ce a irin kula da cikin da ba da ka kasashen wani kayan aiki da ka fara yi nan kasa sai an je wani waje yanzu kuma shin koda ya yi ana yi a cikin udu shi kawai sa goma da suka wuce ke za a yi da shi koda da sun koda su gudu babu yi da sai da abu ne da in an kike zama da shin koda zuwa cikin waje ya kama kanka kullum ni ni'imomin Allah bayyana suka ke gare ni kuma kullum muna ikawai kullum aku ci aku sun shi mun gudu azumi ne ya da a kuma mutum mu gode ma Allah masu kankara sa mutum su kai ga te alheri wa su gari a baku haka yake so zai ce alhamdulillah da azumin gida akai kwanaki Allah mu gode ma da wannan ni'ima akwai wani kuskure eh a sai tabbata amma mutane suka zuba da gwamnati saboda ga kai da masu kasu da ta wannan damuwa take son a wata shawara

za su tsaya da su inda na ce maka kula ta shi da suka kuma shi kuma da su lallai ita aure kuma kuma ta ko ya wani wani cewa ana bai kamarsa ta kama da shi ne shawara kuma da Allah Allah ya kuka kuma ya ce Allah wancan lokacin shi kadai ba ta za shi kadusa har ta samu kuka da take ciki in ki kira shi insha Allah zai goyi ki ba wanda ya ce ci maka ba za ka yi ba ko za ka yi a wani shekara in kama haka 2018 ne wata mata ita mata ta same mu tana kuka a jamani ne gani da malam Kabiru da malam Bala da tana haɗe wannan kamar wanda yake cewa wani ya ce ya ce kin nan zo neman da muka ce ba ne da addu'a lokaci ne abin yi ba kuma zai yi Allah ya rasa shi Allah ya rasa aure da yi ba shi ka tawo sai kici ai shi ya ce sai sai ce ba ta ce ba akwai wani malamin da ya ce ba ya ba ce ba a kaza da a ne kawai ya koyi ji ya gama ya wannan rana ya sa ma ya ya wannan rana kuta ba Allah ya race na farko da race na biyu ne ke shi da ya da na ake a ma wani kai a can ku da za a yi da ka Allah za ta fita shi a kan da shi da hakan Allah akwai da yawa wanda ya kamata mu gode ba a fatan sarajo abu kure akwai alhaji garba a remai sun ba da dumoyi na kuɗaɗe wajen tafiya da wannan tafiya da kai da kawo da wasu abubuwa da aka yi amfani da su شكر لله والسلام كلام على أن الله ويسر لي أمري وأحمد عقدة من لساني

kuma wannan tafi da aka yi wannan lokaci dalilin yi mutu ruwa ne kuma jagar da a wurin da an kuma na mai jagar da zai da zai yi da zai yi amma yanzu da ya hau ya sa abubuwa da yawa kata da wa'adin da yake a dafa ina amini ga wasu abubuwa su sai da ya ce wa abubuwa da suke dan yana wani kishi kamar wanda ya kan koyi aya a cikin sura wanda ya karanta ta ƙarshe akwai cikin sai su ta bayani da ahalin ilmi da ahalin zikir na wannan kai amma ko da ya ce bakin yayi magana ko ya yi kokari ya yi kai zai fita amma bai da wata don haka da wani mutane shi ne tsayu da addu'a da tsakali a tsoron shi Allah ya ba shi mu daukar da shi cikin nasara cikin aminci cikin lafiya cikin yadda Allah ta da shi lafiya kurakurai ba an zuwa yan wuyin da ya cikin mafajin da ko shi eh, aiki shi wa ba Allah ba ku da Allah ya wata da ya su ne ya yi dan kuma an da wannan abu baban ku baban matsalar da ya yana amma mun san yau kayan azumi ne ya hau da shi wani da shi a da mu a kai masa sana'a abin ke so in ce na mun fara yi addu'a na ya haifi ɗa'in malam jabir kuma malam jabir da ake yi ke cikin karatu kuma har ya kuma gudu a al'ummar musulmi da musamman mata

saboda suna roƙon ya ci da wannan riba samun da kuma malam ya da sauran yaya sauran dai abokai waɗanda ke ciki magana ta ta uku kuma ta ke da ƙarshe mai harshen da cikin kira zuwa da yin mata mata kada. Sauran na gari. da turanci na jami'ai ya kwamfai kun ji da kwari na kuka mu haka wata ce ta Wani ma suna karɓar bayan ku yanzu da rubi kun tashin ga gaba ɗaya ka rubi kun kwaki hatta da hanyoyin mu ba wani a kai kawai saboda ka ba ɗaya ga rayuwa abin da suna mu

اللهم raba ma da kai da wanda ba mu sani Allah ka yafe muna Allah wanda muka yi da kuskure da wanda muka yi da gangan Allah ka yafe muna Allah wanda muka yi waye da wanda mu Allah ka yafe muna Allah mu kushe da ba abin da kike ta bauta mana da sai kai kun babu mai kai kai zunubai sai kai Allah ka kai zunuban mu kai ka yi muna ya rabbal alamin Allah ka yi muna muwafaqa ka rahamaka Allah wa'inda ke cikin azabarka Allah kai mutu ka sauke rahamaka Allah ka kawo da da Allah kada ka kawo da su Allah kai mutu rahama in ka mutu cikin Allah ka da rahama cikin kan cikin janna Allah ka da Allah ka cikin wannan jihar ta mu ya alamin Allah ka ke muna masibu a cikin wannan takara da su ya rabu lalami sai ne ba ja go ya kai mu mu ka ga su ga daidai ya rabu lalami Allah ka ta mu ce muna alƙanci ya rabu lalami ya alƙin da suke daidai Allah ka tabbatar da su inda suke Allah ka tabbatar da su kana su ga daidai ya rabu lalami Allah ka yi mu da dabbobin da ne Allah ka yi mu da Allah a jiran sabu ya rabu alami Allah ka gani da ya Allah shirya da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya wurin da ba su da haihuwa Allah ka ba su haihuwa masu haihuwa Allah ka tsare musu abin da ka ba su ka sa ba albarka ya rabu alami Allah ka shirya mu na matakan Allah ka shirya mu da ɗan masu Allah ka mu kawon mu Allah ka shirya mu ya rabbal alamin Allah ka kawo ayyuka ya rabbal mata albarka ya rabbal alamin Allah ka kiyaye ka kara mu mallamanta albarka ka kara mu jagororin ta albarka ka kara mu mutanen ta albarka ya rabbal alamin Allah ka saukar da kuya ga samarin mu da ɗan matan mu ya rabbal alamin Allah ka saukar da albarka ta kowace fanni a wannan ya rabbal alamin musu da tsaro wannan da su tsaro to kai Allah ko Allah ya san ko ke mashi ko da ka san su ya rabbal alamin Allah mun ya rabbal alamin Allah da mai sai ya Allah ka sa mu da imani Allah kai wani kai da gaza ba kabari Allah ka sa mu mu da abu inuwa sai kaka Allah ka kare ka mutum mun ikhlasi a ayyukan da muke yi inda muka samu zalla Allah ka yafe muna Allah ka mu yi hasada wani Allah ka kare mu daga sharrin wanda ke muna hasada Allah ta mu da alamin Allah ka samu aljanna Allah ka yi kuma tsayi daga wuta